ita ce a jikinta launin ja guntuwa wanda da kaɗan ta zarce mazaunanta. ta yi wani irin haske babban abin da ya tayar ma da Angel hankali ya gushin a kaifar da ta gani a kan fuskarta wuyanta da fuskarta duk sun faffashe ta ko ta ina red mark ne hatta labbanta a fashe suke sun kumbura idanuwanta sun kankance daga gani ba karamin kuka da sha ba kamar ma bata a cikin hayyacinta tsananin tashin hankali ne akan fuskar Angel zuciyarta ba karamin tashi ta yi ba ta rasa akan wa za ta tsayar da idanuwanta tsakanin majanun da yake yin shekar kuka da kuma onaiza da ke a tsaye jikinta na kyarma kabanta na faduwa ta soma tafiya tana tunkarar su ko da majanun ya yi arba da fuskar angel nan take ya kwara baki yana kuka yana ambaton sunanta da gudun gaske angel ta nufe shi tun kan ta karasa gaban shi a wani suloli ta zube saman gwiwowinta dab da shi ta sanya hannayenta biyu da ke yin ƙarma ta rungumo shi zuwa jikinta tsabar tausayin shi da take ji ne yasa ta fashe da matsanancin kuka mai sautin gaske tamkar ranta zai fita sautin kukanta ne ya karaɗa cikin ɗakin nasu wanda silar hakan ya farkar da masu bacci a firgice kowannen nasu ya yi wurgi da bargon shi a lokaci ɗaya suka mummike zaune saman gadajensu suna faman mutsitsike idanuwansu da hannayensu ba zato ba tsammani idanuwa suka sauka akan Angel da ta rungumi majanun a kirjinta babu wanda ya lura da Unaisa a cikin su da karfi Dija ta furta sunan shi cinan so aiko da gudu suka diddiro daga saman gadajen su Jamima hada tuntube garin yin sauran jin an ambaci sunan abokin wasanta Aziza ta watso da gudu ka baki ɗayansu ne suka hallara a bakin benin suna kallon shi hankalinsu yi mugun tashi zuciyoyinsu sun karaya ganin irin tabunan da ke a saman fatar shi masu saurin kuka tuni sun fara irin su aziza tuni ta zube a saman gwiwar ta tana yin kuka hawaye ne kwance a cikin idanuwansu batul da ke a tsakiyar su tana bin bayan majinin da ido tuni ta gane cewa su ne sabbin prisoners din da angel ta bata labarin a kansu waɗanda katti suka tafi da su muryar deja a raunace ta furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutanen nan ba su da imani mugaye ne a azzalumai ku je biyar da suka canza masa halittar shi bawan Allah da me zai ji da tabin hankalin da ke damun shi ko kuwa da lalurar da yake fama da ita gashi karami da shi bai san komai ba amma a haka suka yi amfani da shi Allah ya kadai ya san irin cutar cutarwar da suka yi mishi na shiga uku ni yau mu kuma haka rayuwar mu za ta kare a wulakance Wani irin ƙololin bakin ciki ne ya tokare mata makoshinta, wanda ya hana ta karasa maganar. Jamima sai kuka take yi tana faɗin, "Wayyo Allah majinin ɗina, waye ya yi maka haka? Jikinka duk jini, waye ya cutar min da kai?" Tsananin tausayin shi duk ya kama su. Jikin Batul ba karamin sanyi ya yi ba, ta dokar da ta kasa hawaye ne kwance cikinsu. Har yanzu babu wanda ya lura da Uneza a cikinsu. Angel kaɗai ce ta san da zamanta a wurin. Wace ce wannan? Ras, gabansu ya faɗi jin muryar batul tana tambaya kusan a tare suka ɗago da idanuwansu suka sauke kan fuskar unaiza wato yar dadi muryarsu da alamar mamaki suka ambaci sunanta yar gidan dadi a tsorace suke kallanta tun daga kasa har zuwa sama girgiza kai dije ta ji ta yi muryarta a ruɗe ta furta i can believe it unaiza ke ce kika koma haka ko dai idanuwa na ne suke nuna min ba daidai ba me yasa me kyara haka ina abubuwan ki suke maganar da Dije ta yi ce ta jawo hankalin su zuwa ga kallon kirjin Uneza tsabar firgici ne yasa wasu daga cikin su suka daddafe saitin zuciyoyin su da tafin hannayensu hatta Angel da ke a tsugunni rungume da Majanun sai da ta zabura ta miƙe tana kallon kirjin Uneza da ke a shafe kamar allon bango babu nono babu alamar shi a wurin Yanayin kallon da suke binta da shi ya nuna tsantsar mamaki da al'ajabi, rudani da firgici. Batul ce ta yi karfin halin cewa bai kamata mu tsaya muna kallon ta ba, tana a cikin mawuyacin hali. Mu taimaka mata ta shiga ciki. Mika hannu Batul ta yi da niyyar ta riƙo hannun Uneza, a firgice ta shiga girgiza mata kai. Babu wanda ya yi tsammanin za ta iya yin magana, tuba da irin raunatar da jikinta ya yi. Don't let anyone touch me, Just leave me alone. I don't want to see any of you. I hate you. Saboda kun ɓoye min gaskiya. A lokacin da na tambaye ku ina ne nan, kuka ki faɗa min, ba ku faɗa min ba. A wahalci take yin maganar cikin karyayyar murya. Tunani, tuntuni na so na faɗa miki gaskiya, amma da ni shine ya hana ni, saboda gudun halin da zaki shiga idan kika je. Uneza, kada ki ga laifinmu, because we are not there reason you come to this prison saboda dalilin mahaifinki kika tsinci kanki a cikin gidan kurkukun nan wanaiza mahaifinki ya cuce ki baya son ki fiye da yadda ba a tunani zababban hawaye ne suka wanke fuskar Angel wasu ta haɗe mai ɗacin gaske ga dukkanin alamu zuciyarta ta gama karaya I can't believe what my heart is telling me mahaifina ne ya ɗauke ni ya sadaukantar da ni ya ba da rayuwata ko a mafarki ban taɓa tsammanin hakan ba saboda yana sona fiye da yadda yake son kanshi cikin shekar kuka ta yi maganar tana nuna ƙirjinta da yatsanta girgiza kanta ta yi hawaye na ci gaba da bin fuskarta ta ɗaura da cewa duk da ba a ƙasa ɗaya muke rayuwa da shi ba yana ba ni kulawa kowace rana sai ya kira ni video call don ya ji lafiyata ya sha faɗa min cewa ba shi da kamata a duniyar nan ni fa har ce min yayi a kaina zai iya batawa da kowa har mahaifiyar shi saboda kaunar da yake yi min tunda na taso a rayuwata ba a taɓa yi min tsawa ba balle har ta kai ga a taɓa lafiyar jikina na yi rayuwar gatanci masu aikin da ke kula da ni masu kula da ci da sha na, sun fi mutum shida abin da nake so shi ake girka min sannan a baki suke ban abinci Ina da likitocin da ke duba lafiyar jikina wanda mahaifina ne ya ɗauki nauyin yin hakan. Angel, ko tari na yi sai an kira dokto ya duba ni, ko mai nake so sai dadina ya yi mun shi. Kwata-kwata ba ni da wata matsala, kafin na bar gida ina da dala miliyan dubu biyu a cikin akawunt ɗina wanda ne ya zuba min su don in yi sharholiyata. Idan zan yi birthday sai na zaɓi ƙasar da nake so in je a shirya min fati. Fistirar sanyawa ta duka babu na ƙasa da dubu ɗari. Duk wani abu da kika sani mai tsada na mallake shi a rayuwata. Ban san babu ba, ban san menene rashi ba. Dakatawa ta ɗan yi da yin maganar, tana jin majina. Tunda ta soma magana hawaye ba su daina gangarowa daga saman fuskar Angel ba. Idanuwanta sun canza launi sosai. Tausayin Uneza ya taɓa zuciyarta da zuciyoyin su Deja da ke sauraronta. Aziza, tuni ta ɗauki Majanun ta ɗaura shi saman cinyarta ta kankame shi tana ta lallashin shi ita da Jamima kamar za su ɗauke mishi ciwon da ke a jikin shi don Allah ki daina magana kina ƙara min kina ƙara ma kanki ciwo ni tausayi kike bani idanuwan batul cike tab da kwalla ta yi maganar murmushin takaici za ta sake tana kallanta idan ban yi magana ba zuciyata za ta fashe ne baki san irin raɗaɗin da nake ji a cikin zuciyata ba ne. na gaza yarda da abin da zuciya ta ke raya min na cewa mahaifina ne ya yaudare ni shine ya kawo wannan don a wulakanta rayuwata mahaifina fa wanda ya silar zuwa na duniya girgiza kai ta ɗanyi fuskar ta jawur ta sa harshe ta lashe kwallar da ta gangaro ta saman laɓanta, duk suna kallon ta gwanin ban tausayi na san bana jin magana sannan bana hakuri in dai akan biyan bukatan kaina ce amma ban taɓa ganin masifa da bala'i ido da ido ba sai da na tsinci kaina a wannan a hannun waɗanda suka tafi da ni domin sun fi ni shaidanci sun karar min da komai sun kashe min rayuwata babu abin da ya saura a jikina Yadda suka yi tretin ɗina ko dabba sai haka an ci zarafina an wulakanta ni an kaskantar da ni kamar ƙarya a gigice angel ta daka mata tsawa wanda ita kanta bata san ta furta ta ba ta yi haka ne saboda gudun kada Uneza ta furta abin da aka yi mata a gaban su Hanna saboda ta fahimci cewa tana a cikin hayyacinta ta san komai da aka yi mata tunaninta bai gushe ba idan kuwa har ta buɗe baki ta faɗi ainihin me aka yi mata za su fuskanci tashin hankali sosai ta fashe da kuka saboda tsawar da Angel ta yi mata jikinsu duk yayi sanyi ta sakar musu da gwiwa Angel ta yi dana sanin tsawar da ta daka mata ganin yadda take ta yin kuka ka jikinta da ke ta yin kirma ya sa Angel ta miƙa mata hannu. Cikin sanyin murya ta ce, I'm sorry, ba da san raina na yi miki tsawa ba. Ki hakuri, ki daina kuka. Ki zo mu shiga daga ciki. Na yi miki alkawarin zan taimaka miki akan duk wani abu da ya dace. Hawaye jaga-jaga akan fuskar oneza da ke kallon Angel. Cikin sanyin murya ta ce, Idan kin yi min alkawarin za ki taimake ni, ina so da ni da ke, mu keɓe. Akwai maganar da nake sanyi dake da ke. kai Angel ta yi alamar gamsuwa da maganarta. sai da ta fara kallon su Deja waɗanda ke a tsaye cirko-cirko hawaye sharkaf kan fuskokinsu. Zan shiga da ita sashin toilet. Don Allah ku kula da majanun. yana buƙatar ku a tare da shi. Amsa mata suka yi da to, zuciyoyinsu duk ba daɗi. Ransu yana ba su cewar kamar wani mummunan abu zai faru. Deja ce ta ɗauki majanun. ta nufi cikin ɗakinsu. Su ma sauran suka bi bayanta, ya rage saura Angel da Unaisa. Ba zan iya tafiya ba, idan za ki iya, ki koya ni a bayan ki muje. Juyawa Angel ta yi tare da tsugunnawa ta ce mata ta hau. Baiwar Allah da kyar ta iya hayewa saman bayanta ta kankame ta. Sahanna sai satar kallon su suke yi. Miƙewa Angel ta yi ɗauke da ita a bayanta. Ta nufi sashin toilet da ita. Ko da suka shiga ciki ta ce mata ta buɗe toilet ta fi so sai nesa da kowa. Bayan Angel ta buɗe toilet ɗin ta shiga ciki da ita. A jikin bango ta sauke Uneza da ke ta faman yin nishi. Ta sanya sakata ta raba kofar kafin ta dawo ta zauna suna fuskantar juna please ki daina zubar da hawayen ki uneza kina kara karya min zuciyata rintsa idanuwanta dai sosai hawaye ne masu dumi suke tsatsafowa daga cikin su ba tare da ta bude idanuwan ba ta ce angel ina so ki fahimtar da ni komai a game da gidan gidan nan saboda ina so na san dalilin da yasa kika ce mahaifina ne mugu wanda ya silar sadaukar da ni ki bani hujjoji da za su sa in gamsu da maganan ki. Hannu Angel ta ɗaura saman fuskarta tana share mata hawayenta a yayin da ta soma magana cikin tattausan harshe. Farkon zuwa na gidan kurkukun kaddarar nan, sato ne aka yi cikin mota. A lokacin na gudu daga hannun fulanin daji, labari Angel ta fara bata dangane da rayuwarta tun daga kan haifuwarta da mahaifiyarta ta yi, ta barta a cikin kwamin wanka har zuwa rayuwarta a hannun fulanin daji. Da gudowarta daga wurinsu da sace ta da aka yi har izuwa ga rayuwarta cikin gidan kurkukun kaddara tun kanta karasa bata labarin ta ga uneza ta fashe da wani irin kuka na fitar hayyaci da sauri Angel ta daddafe kafadanta da hannayenta biyu tana lallashin ta haɗi da tambayar ta me yasa ta kuka da kyar uneza ta sassauta da yin kukan nata muryar ta a ne take faɗin Dadina ya cuce ni ya karya min zuciyata ya gama da rayuwata Mamaki ne ya kama Angel jin abin da ta ce tun kafin ta ba bata hujjoji da za su sa ta yadda da cewa shi ne ya yaudare ta sai gashi tana ambaton ya cuce ta ya gama da rayuwarta. Uneza, me yasa kika ce haka? Angel ce ta jefa mata tambayar. Cikin ƙunar rai ta ce Angel, ni ba musulma ba ce, ba ni da addini. Dadi na da kansa ya ce min, kar na kuskura in ce zan yi addini kowane kala ne, saboda ba gaskiya ba ne, babu wani wanda ake bauta mawa. Na sha tambayar shi in ce ya ake saukar da ruwan sama da sauran abubuwa na ban al'ajabi sai ya ce mu haka nan suke natural babu wanda yake yin su Angel na taɓa kama shi yana yin ibada irin wadda musulmai suke yi idan ba zan manta ba da safe ne na shiga bedroom ɗinsa na same shi a saman kafet, mamaki ya kama ni kanin yana tsugunnawa ya duka ya ɗaura goshi saman kafet. sai mamaki ya kama ni sosai har zuwa na yi gaban shi na tsaya ina yi masa magana bai tanka min ba na zauna a gaban shi saman kafet din wanda hakan ya sa shi katse abin da yake yi tun kan yayi min magana na ce dadi what are you doing me yasa kake dauka me yasa kake dokawa ka kai goshin ka kasa a time din ban san menene ba fuskar sa dauke da murmushi ya ce min motsa jiki yake yi fuska ta dauke da murmushi na ce mishi dadi amma wani kalar motsa jiki ne wannan ta ban sani ba ya ce min ba bukatar na sani saboda yana da wahala manya su suke yin shi ko da na yi yunkurin kara tambayarsa ya yi saurin janyo ni jikinsa yana shafa min bayana da hannayensa dama haka yake yi man da zarar na fara jero masa tambayoyi da suka shafi rayuwarsa wanda bai so na sani sai haɗa jikina da nashi yana shafa ni ko ya haɗa bakina da nashi da zarar ya yi min haka nake rasa ta, saboda bani da linzami ina da karfin sha'awa da idan ta motsa kamar in zauce shi yasa idan na rasa wani a kusa da ni nake biya ma kaina bukata da kaina Ta tafi kai Angel ta yi sakamakon sara mata da yake yi zuciyar ta har tashi take yi jikinta ya hau tsima ta yi mamakin yadda mahaifin Oneza ya zalunce ta ya hana ta sanin komai game da addininsa da ahalin shi ya bar ta a cikin duhun jahilci da kyar ta iya buɗe baki ta ce kin san cewa abubuwan da kike yi ba su da kyau Allah ya haramta su zunubi ne mai girma girgiza kai ta yi ni ban sani ba saboda ba a taɓa faɗa min cewa babu kyau ba tun kafin na mallaki hankali na na sha kama na da momina suna saduwa da junansu a cikin ɗakinsu baya gajiya duk da ya zo mu kullum sai sun yi safe da rana da dare idan na san za su yi ko bacci ba na yi idan ya kasance dare ne wani time ɗin a karkashin su nake boyewa da zarar na ji za su fara nake fitowa in zauna ina kallon su kamar na samu TV ba tare da sanin su ba tun daga nan ne abin ya fara burge ni da na fara mallakar hankalina nan fa na na fara neman wanda zan fara yi da shi irin abin da naga na suna yi numfasawa dai kafin ta daura da cewa mutum na farko da ya fara karɓar budulci na idan ba zan manta ba dadi na ne ya zo da shi gidanmu matashin saurayi jinsin bakar fata ne ya gabatar min da shi a matsayin ɗan uwana ranar na yi murna saboda shi ne mutum na farko da na fara gani cikin dangin shi saboda ƙaunar da nake yi mishi Yasa sa na liƙe mishi na hana shi sakat ko toilet zai shiga sai na bi shi da kire yake baro ni da kire yake koro ni waje ya rufe toilet din idan dare yayi kafin ya kwanta nake raga sa hawa gadon shi a ɗakin da ya sauka cikin gidanmu haka zai riko hannuna ya fitar da ni waje yana nuna min cewa babu kyau mace da namiji suke keɓe amma ya amma na gaza fahimtar shi ranar da abin ya faru sai da na bari dare ya ratsa na samu damar shiga ɗakinsa ya manta bai rufe kofa ba na hau saman sa, na same sa kwance daga shi sai shot a jikinsa nan take na ji sha'awar shi ta kama ni sai na rinka tunanin yadda na ga momina tana yi ma na idan suna having sex anan ni ma na so gwadawa da shi cikin bacci ya ji ina lalabar jikinsa a lokacin na shammace shi na yi mishi abin da ni kaina na san ba zai iya janye ni daga jikinsa ba na riga da na sanya masa kwaɗayin son kasancewa da ni a lokacin ina da shekaru goma sha hudu a duniya angel na san zaki mamaki silar abin da ya faru tsakanina da shi a daren ranar har jinya na yi a gadon asibiti kamar ba zan rayu ba na ci bakar wahala har ban san inda kaina yake ba har ɗinki aka yi min saboda yadda ya shige ni na yi tunanin dadi na zai ɗauki mataki akan abin da ya min duk da laifina ne amma ba ni da hankali ai ban san zai cutar da ni ba ni dai kawai na yi abin da raina ne ke so ban san haka abin yake ba Angel dadi na ko zagin sa bai yi ba da na ji sauki bayan jinyar da na sha ta wata biyu na nuna ina so a bi min hakkina sai ce min yayi in yi hakuri ai ya nemi yafiyarsa tafiya ma zai yi ya bar kasar in kwantar da hankali na. ba zan sake ganin sa ba idan ya tafi jin hakan ya sa na hakura da jikina ya warware sosai na dawo daidai na ci gaba da yin rayuwata kamar yadda na saba har lokacin bai tafi ba dan uwan nawa yana nan yana rayuwa a gidanmu duk da ba ma magana da juna amma muna zama wuri ɗaya, sai gashi mun koma muna ci gaba da neman juna ni da shi har ta kai ga bana jin daɗin jikina idan ba mu yi ba duk rana muna yi sau uku abin da zai baki mamaki momi na ta san komai ranar da ta kama mu niket a tsakiyar gado mun yi tunanin za ta yi mana faɗa amma sai ta ce mu kwantar da hankalinmu abu ne mai kyau mu ci gaba da faranta ma juna wannan maganar da ta yi ne ya ƙara ba mu ƙwarin gwiwar ci gaba da neman juna ina matukar ƙaunar shi ya saba min da komai nashi ya ɓata ni fiye da tunaninki duk da ni ce sila lokacin da ya tashi tafiya Najeriya kamar in yi hauka na so dadi na ya banni in bi shi amma ya hana ni a ƙarshe sai da aka rufe ni a cikin ɗaki tukunna aka samu damar fitar da ni daga cikin gidanmu Angel bayan tafiyarsa na kasa samun nutsuwa na soma bibiyar masu aikin gidanmu suka rinka bani haɗin kai a ƙarshe ta kai ga hatta dadi na yana biyan bukatarsa da ni da ita kanta momina babu wanda bai taɓa jikina a cikinsu ba musamman ma ƙirjina da suka fi jan hankalinsu. Ba ta karasa maganar ba, Angel ta fashe da kuka tana ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Unaiza, iyayenki sun cuce ki, wallahi sun zalunce ki, ba su baki tarbiyya ba. Sai dai ma suka baki gudunmawa wurin lalata rayuwarki. Unaiza baki da cin iyaye ba. A labarin da kika bani na fahimci cewa ba sa kaunar ki dama can. Sun haife ki ne don su sadaukar da ke zuwa ga kurkukun kaddara. mahaifinki ya hana ki yin addininsa ne saboda ana saboda ana shi wayan don kada Allah ya kama shi da laifin zaluntar ki da yayi a ranar gobe kiyama ke tunanin cewa babu hisabi tsakanin ki da shi tunda ke ba musulma bace tunda baki da addini ba za a tuhume shi akan ki ba da yake shi wawa ne da kiki jahili shi yasa ya hana ki yin addinin musulunci ya bar ki a cikin duhun jahilci ban taɓa ganin jaki irin dadin ki ba cikin shekar kuka ta karasa maganar Allah sarki wannan kenan ni ma zan tafi na bar ku cikin jimami sai mun haɗu da ku a cikin ci gaba da labarin don jin yadda za ta kasance kuma huta lafiya da suna Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkukun kaddara kashi na saba'in da biyu muryar ta a ruɗe ta ambaci sunanta Gunaiza a yayin da take kare mata kallo na ban al'ajabi kamar fatalwa ta rame ta bushe ta kanjame Yar rigar da aka dawo da batul ita ce a jikinta. Launin ja, guntuwa, wanda da kaɗan ta zarce mazaunanta Ta yi wani irin haske, babban abin da ya tayar ma da Angel hankali, ya gushin a kaifar da ta gani akan fuskarta. Wuyanta da fuskarta duk sun faffashe ta ko ta ina. Red mark ne. Hatta labbanta a fashe suke sun kumbura, idanuwanta sun kankance daga gani ba ƙaramin kuka da sha ba. Kamar ma ba ta a cikin hayyacinta